بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل ومن أنفع الأدوية الإلحاف في الدعاء وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يكذب عليه وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد وذكر الأوسائي عن السهري أن أروة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء وفي كتاب السهدي للإمام أحمد أن قتادة قال قال مورك ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه فصل ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل الأبد ويستبطئ الإجابة فيستهسر ويدعو الدعاء وهو بمنزلة من ي... من بذر بذرا أو جرس جرسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطع كمال كماله وإدراكه تركه وأحمله وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأهدكم ما لم يأجل يقول دعوت فلم يستجب لي وفي صحيح مسلم أن la ya zalu yusta jabu lil'abdi malam ya da'u bi ismin aukati ati rashin malam ya stajil ƙila ya rasulallahi malisti ijal ƙala ya kulu kada da autu wa kada da autu falam ara yusta jabu li fayasta hasiru inda zalika wa ya da'u du'a wa fi musnadi ahmad min hadisi anasin ƙal ƙala rasulallahi sallallahu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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modinko a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba shida ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan shida miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi na abi abdullah ibn qayyim ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah wanda wannan shine darasin mu na shida a jerin gwanan darussan mu kuma na wannan masallaci wannan shine na 180 daidai malam yake cewa فصل ومن أنفع العدوية الإلحاء في الدعاء yace yana daga cikin mafi amfanin magunguna al ilha fi du'a naciya a wajen addu'a wa qad rawa ibn majah fi sunanihi min hadith abi hurairata ibn majah ya ruwaito a cikin littafinsa a sunan daga hadisin abu hurairata radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam yas'alillaha ya alaihi wanda duk baya roƙon ubangiji ubangiji yana hushi da shi wafi sahihil hakim a cikin littafin alhakim wato littafin almustadrak na hakim min hadithi anasin a hadisin anas anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallam la ta'jazu fi du'a kada ku nuna kasawarku wajen addu'a kada ku nuna kasawa wajen addu'a fa innahu la la yahliku ma'a addu'a ahad domin babu wani wanda yake halaka tare da addu'a wa zakara al-auza'i auza'i ya ambata an zuhuri an urwata daga zuhuri shi kuma daga urwa an aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya kara mata yarda ta ce kara rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah yuhibbul mulhina fi du'a Allah yana son masu naciya wajen addu'a wa fi kitab az-zuhd lil ahmad ya zo a cikin littafin az-zuhud na Imam ahmad an qatadata daga qatada ibnu da'amah as-sadusi qala yace qala muwarriqu muwarriqu yace ma wajattu lil mu'mini masalan ban ga wani misalin ban samu wani misalin da ya dace da mumini ba illa rajulan fil bahri ala khashaba sai misalin wani mutum da yake cikin teku akan wata itaciya fa huwa yad'u yana addu'a ya rab ya rab yana cewa ya ubangiji ya ubangiji la'alla Allah azza wa jalla an yunajjiyahu wa la'alla ubangiji ta'ala ya kubutar da shi wannan fasalin ibn ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala yana magana akan wani sashi na adabu du'a ladubban addu'a yana daga cikin ladubban addu'a wato naciya mutum ya nace akan harkar addu'a kada ya gajiya yayi ta yi yayi ta yi ba tsautawa kada ya ji cewa akwai wani lokaci da ba ya da bukatar ya yi addu'a duk sanda ya samu wata damar ya yi addu'a to ya yi kada wata dama ta addu'a ta zo masa ya bari ta kubuce sannan kuma in yana roƙon abu to ina ce wajen roƙonsa ya yi ta yi ya yi ba ƙaƙƙautawa kada ya gaji ya ce wannan yana daga cikin mafi amfanin wato magunguna wato ko da mutum ya samu kansa cikin wani abu mara kyau mara daɗi ya yi addu'a ya ji shiru to kada ya ce ya gaji da addu'a ko kada ya ce addu'ar da yake yi ba ta da amfani a'a ya ci gaba da addu'ar wannan naciya ɗin za ta amfani shi ubangiji yana son a nace wajen addu'a to shi ne sai ya kawo hadisai guda uku hadisai guda uku waɗanda suke nuna naciya a sha'anin addu'a amma daga cikinsu ɗaya ne ya inganta hadisin farko shine hadisi wanda yake hasan a gurin malamai man lam yas'alillaha yaghdab shi shine hadisin ibnu majah a cikin littafinsa a sunan banda ibnu maja tirmizi ma da imam ahmad da al-hakim duk wannan hadisin ba ibnu maja kadai ne ya rawaito shi ba ya fi dacewa ma a ambaci ahmad da tirmizi kafin a ambaci ibnu maja domin tabakar su matsayin littattafansu a fagen hadisi suna sama da littafan ko yana sama da littafan da littafin sunan na ibn majah littafin sunan na ibn majah baya-baya yake sosai kusan shine na shida a littafin da ake yi cikin alkutubu sita shine na shida na shida din nan ma daga baya ne aka riskar da shi ya zama na shida da kawai biyar ake faɗa wasu sun fi ganin a sa muwadda kamar yadda ibn uh, asir yayi a cikin littafinsa jami'ul usul ko kuma a ambaci littafin uh, sunan darimi ya fi ibn Majah wato karfin sharadi da inganci saboda ka shi a baya yake sai idan babu a uh, sauran littafan ne za a ambace shi ko kuma in za a ambace shi to a fara gabatar da su fara gabatar da tirmizi a kansa ballantana kuma imam ahmad wanda duk yana sama da su to wani hadisi yana cikin sunan tirmizi yana kuma cikin wato musabin musnad na imam ahmad sannan kuma e, hakim a cikin littafinsa al-mustadrak ya kawo hadisi hadisin na abu huraira wanda yake cewa man lam yas'alillaha yaghdab alai wanda duk baya roƙon Allah to Allah zai yi fushi da shi wanda ita ce kamalar wadata da ubangiji yake da ita sama da kowane irin mutum kowane irin halitta ubangiji yana da kamalar wadata ya ayyuha an-nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid huwal ghaniyul hamid shi kadai ne yake da cikakkiyar wadata domin shine yake da wadatar da ba ta da alaka da bukatuwa zuwa ga wani shi ne yake da wadatar da kowa sai ya bukace shi shi kuma baya bukatuwa zuwa ga kowa domin shi ne alkayyum wanda yake tsaye da zatinsa haka kowa yana da bukata ka hada wadatar ubangiji da wani wanda za a ce mai wadata ne to shi wannan fakiri ne a wurin Allah haka kowa ya fitatsiru ilallah Za ka ce antumul fuqara'u ila Allah ku dinnan ku ne masu bukatuwa zuwa ga Allah wallahu huwal ghaniyu Allah shine mai cikakkiyar wadata yana da cikakkiyar wadata shi yasa kawo huwa damirul fasl domin a yi ta'kidin wannan jumla huwal ghaniyul hamid ma'ana babu wani wanda yake da wadata irin tashi saboda cikakkiyar wadatar sani yasa yake san ma a roƙe shi kuma duk yadda za ku kai ga ku roƙe shi ba zai yi fushi ba haka sun haka shi zai sa ya fushi ku ƙi roƙon to mutum ya rika jin ya fi ƙarfin ya roƙi ubangiji to anan ne ubangiji zai yi fushi da shi wanda zai ce ba zai yi addu'a ba ba zai yi roƙo ba to wannan ya nuna girman kai ga Allah ya nuna shi ya isa to anan ne zai haɗu da fushin ubangiji shi yasa ubangiji to qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an na sayadkhuluna jahannama dakhirin ce ya ku abin nan ad'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni in an samu lalle waɗanda suke yin girman kai ga barin ibada ta ga barin bauta mu anan ana nufin gabarin addu'a kuma ita ce aka yi umarni da ita a farkon jumlar don haka annabi sallallahu alaihi ce addu'a huwa al-ibada addu'a huwa al-ibada to raka addu'a ibada ce wanda yace ba zai yi ba kamar yace ba zai bauta wa Allah ne ba kuma komai zai ce zai sa shi ya rika jin ba zai roki Allah ba sai girman kai ce to wanda yake yin girman kai yace ba zai roke ni ba sayadkhuluna jahannama dakhirin wadanda za su shiga jahannama suna kaskantattu wulakantattu to shi kaga addu'a ibada ce wanda duk ya ce ba zai yi addu'a ba to ya nuna girman kansa ga Allah to kuma zai gamu da fushin Allah in bai tuba ba wannan ce take nuna kamalar ubangiji shi yasa zaka ga annabawa ba ɗayansu ba wanda bai koma ga Allah yana roƙonsa ba wanda bai roƙo ba ƙur'ani cike yake da addu'o'in annabawa addu'ar annabi adam ربنا قال zalamna anfusana أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين kana addu'ar annabi ibrahim addu'ar annabi isma'il wa zai rafa ibrahim alqawaida min ibrahim wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim haka har zuwa ƙarshen addu'o'in da suka yi da kuma addu'ar annabi ibrahim na a cikin suratu ibrahim addu'o'insa da ya yi bijal hadal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam har zuwa ƙarshen addu'o'in da Allah ta'ala ya koro a cikin wannan sura addu'ar annabi nuhu fada'a rabbahu fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara ga addu'ar annabi Musa alaihi salam da yayi rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم هكذا قد قسم النباوة النبي أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين باب وانا النبي da Allah ta'ala ya kaito mana yassa safa ce ya gaya mana wani bangare na addu'o'insa sauraka idan annabawa da suke da matsayi da daukaka da daraja a gurin Allah ba su wadatu ga barin yin addu'a ba to wane ne kuma zai ce shi ya fi ƙarfin ya roƙi Allah ya daga hannu ya yi addu'a ya ce Allah ka yi min kaza Allah ka bani kaza ko Allah ka kawar min da abu kaza da yake damuna kowa yana da wannan bukata a wurin Allah shi yasa kissar da ake bayarwa cewa lokacin da aka kokarin jefa annabi Ibrahim a cikin wuta wai mala'ika Jibril ya zo masa yake cewa me kake da bukata ce ba shi da bukatar komai ce to ka faɗi bukatar ka yace ubangiji ilmuhu bi agna agna min su'ali ilmuhu bi hali wato sanin da yayi na halin da nake ciki wato shi ubangiji ya wadatar ba sai na sai na roke shi ba wannan kissar ƙarya ce ba gaskiya bace cewa annabi ibrahim ya ce tun da dai allah ya san abin da nake ciki to baya bukatar in roƙe shi ah, to amma kuma alƙur'ani ya gaya mana addu'o'i da ya yi ta yi ربنا ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في, السم في الأرض ولا في السماء har zuwa ƙarshen addu'o'i da ya ta yi a cikin suratu ibrahim ubangiji ya to kuma a nan a ce ya ce tun da allah ya san halin da nake ciki ba zan ba sai na roƙe shi ba to don me a can ya roƙe shi a can allah bai san halin da yake ciki ba ne ya sa ya yi addu'ar kaga wannan yana nuna maka cewa wannan kisar ƙarya ce dama kuma ba ta da asali babu ita a littafin allah babu ita a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama balma abin da ya zo a cikin sunnar ma'aiki kamar da yake cikin sayul bukhari a lokacin da aka jefa shi wuta ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil dole addu'a ce hasbunallah Allah ya isan mana to Allah zai tsaya mana ya kare mu daga dukkan wani sharri shi yasa Abdullah dan Abbas ya ce addu'o'i kalma ce da annabawa guda biyu suka fade ta wanda kowannen su khalilur rahman ne annabi ibrahim ya faɗe ta hina ulqiya fi nar ci hasbunallahu wa ni'mal wakil Hakanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da mutane suka yi masa gangami kafirai suka yi masa wato cincirindo a ghazwatul ahzab Allah ta'ala ya haikaito mana abinda ya wakana a lokacin da yadda Allah yadda annabi sallallahu alaihi wa wasallama suka rika addu'a suna cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina na kala an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmar hasbunallah kamar yadda a gabaninsa sa annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗi wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil, wanda addu'a ce to haka nan in ka gangaro har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ya fi kowa yin addu'a saboda haka babu wani motsi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam da bai gwama shi da addu'a da zikiri da ambatan Allah ba sai yasa aka ruwaito mana addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ambatan Allah da zikiri da yake a gurare daban-daban a shayakin badar yadda ya fito bayan musulmi sun shiga fafatawa da kafirai yana addu'a har ya daga hannunsa sama har gwadansa ya rika faduwa har gwadansa ya rika faduwa sai na abubakar yana dauka yana mayar masa akan kafada yana cewa hasbuka munashadata rabbak addu'ar nan da roƙon ubangiji da kake ya isa ya isa to saboda ilha naciya da ya rika yi kaga idan annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidul mursalin sayyidul awwalin wal akhirin bai ga wadatu gabarin yin addu'a ba ya za a yi a ce wani ya wadatu gabarin addu'a ko wani ya ji cewa shi ya fi ƙarfin ya yi addu'a ko ya raina addu'ar ya ce addu'ar ba ta biya masa bukata ba Wani babu shakka girman kai ne ga Allah kuma hatsari ne kwarai da gaske haka yana son mutum ya kasance mai naciya wajen addu'a shi yasa za mu ga wato annabi sallallahu alaihi wa sallama in yana addu'a ya fi fiha alqawl wato in yana addu'a yakan shimfiɗa kalmomi yakan yi su da faɗi zai iya taƙaita su a cikin kalma ɗaya biyu amma sai ya faɗaɗa addu'ar ya rika faɗar kalmomi waɗanda suke nuna naciya wajen addu'a kamar addu'arsa Allahumma zirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma an a'lamu bihi minni anta al-mu'akhir wa antal muqaddim la ilaha illa ant kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zai iya takaita addu'ar. ce Allahumma ighfir li ma sana'tu shikenan Allah ka gafarta mu duk abin da nayi amma sai ya shimfida magana saboda zama akwai alamar naciya a ciki Allahumma ighfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asirartu, wa ma a'lantu wa ma asrartu ma a cikin su akwai ma qaddamtu ma akhartu din amma sai da ya sake maimaita wa ma anta a'lamu bihi minni kaga wannan albas ne fi alfazid du'a wanda suna nuna al na naciya wajen addu'a Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu sirrahu wa alaniyatahu awwalahu wa akhirahu kaga nan shimfiɗa ƙara yawaita kalmomin ne saboda na naciya ya Allah ka gafarta min zunubi na gaba ɗaya iya nan da za a yi shiru to an faɗi duk abin da za a faɗa Allahumma li dhanbi kulla sai ya ce dukkahu wa jilla ƙanana da manya wato Allah ka gafarta min duka zunubai na sai ya ce kuma kananan su da manyan su sirruhu wa alaniyata wanda nayi a sirci ko wanda nayi a boye wanda nayi a bayyane أوله وآخرة نفرقول نكرشنسا وأن البسط في الدعاء البسط في ألفاظ الدعاء وأن نونا مك الإلحاح وتناتيا وجن الدعاء اللهم اغفر لي خطئي اللهم اغفر لي خطئي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي وأنا ديك ألامة تناتيا أقول الدعاء saboda haka ya tabbata a cikin sunan abi dawud hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana yu'jibuhu an yad'u Allah thalathan wa yastaghfiru thalathan annabi sallallahu alaihi wasallama yana bashi sha'awa yana addu'a ya maimaita abin da ya faɗa sau uku Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli wato ya maimaita kalmar har sau haka nan ya nemi gafarar Allah ya nema har sau uku duk wannan abin da yake nuna maka naciya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a wajen addu'a shi yasa anan ibn al-qayyim yake cewa wannan yana daga cikin abin da yake mafi amfani a cikin sha'anin magunguna magani na shari'a na haka duk wanda yake cikin wata damuwa to kada ya gajiya wajen addu'a ya nace ya nace ya nace ubangiji ta'ala yana jinsa sai ya kawo hadisi ya kawo kuma ya kawo hadisin Anas wanda ya ɗauko shi daga cikin littafin Mustadrak na Hakim hadisin Anas yana cewa la ta'jazu fi du'a fa innahu la yahliku ma'a addu'a ya ahad kada ku gajiya wajen addu'a domin babu wanda yake halaka tare da addu'a wannan hadisi za'ifun ne jiddan wato yana da rauni kwarai da gaske idan ka ce hadisi za'ifun jiddan mai rauni kwarai da gaske to ya tashi daga aiki wato shi ba zai ƙara ƙarfi wato ba zai ƙara yin wani ƙarfi ba ta yadda zai yiwo ƙasa sannan kuma shi ba zai ƙarfafi wani ba haka kaga da shi da babu duk ɗaya suke haka wannan hadisi akwai sassauci da hakim yayi da tasahuli da yayi wajen inganta shi wanda wannan shi ya fizgi ibn al-qayyim har ya ambace shi ganin cewa hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak domin hadisin hadisin uh, Umar ibn Muhammad uh, ibn ibn Sahban ne Umar ibn Muhammad ibn Sahban malaman hadisi sun yi wato maganganu masu zafi a kansa imamu al-Imam al-Bukhari yana cewa munkarul hadith wato hadisin sa mai rauni ne kwarai da gaske Imam an-Nasa'i yana cewa matruk Imam Ahmad yana cewa lam yakun bi shay to wannan wato a gurin malamai ba komai bane shi bai isa ba har ama ma hadisinsa ko a karba saboda haka al-hafiz ibn ibn hajar a cikin littafin salisanul mizan yake cewa da ya kawo wannan hadisi sai ce sahahul al-hakim fa fi zalika hakim ya inganta shi ma yi sassauci wato yayi sakaci ya ya ya bai dauki bai tsaya bincike mai zurfi ba akan haka saboda ka an samu sakaci wajen inganta shi wannan hadisi da hakim yayi da haka cikin littafin hakim kamar yadda muka faɗa a darasin baya akwai hadisai masu kyau akwai hadisai wanda suke martabar sahihi akwai wanda suke martabar hasan akwai wanda suke martabar da'if akwai da'ifun jiddan akwai ma mawdu hadisi bar gurbi hadisin da yake <coughs> na ƙarya ne yana ga malaman musala in suka zo suna magana da gurin da ake daukan hadisai sahihai suka ambaci littattafan da aka ware saboda bayanin hadisai sahihai suka gama magana akan bukhari da muslim to sukan kawo littafin ibnu khuzaima da littafin eh, ibnu hibban almajirinsa sannan su kawo maganar littafin alhakim eh, abu abdullah littafin almustadrak sannan sai kuma su yi ƙarin bayani akan wannan kamar da suyuɗe a cikin alfiyarsa yake cewa wa khudhu haythu hafizun alayhi nas wa min musannafin bi jam'ihi yukhas kabni khuzaimata wa yatlu musliman wa aulihi al-bustiyya thumma al-hakima fa kam bihi hatta warad fihi manakirun wa mawdu'un yurad da yazo ka kan da yazo kan hakim sai ya ce wa kam bihi tasahulun yana da sakaci yawa hatta warad fihi hatta warada fihi manakir har hadisai masu rauni kwarai da gaske suka zo a cikin littafinsa wa mawdu'un da ma hadisin ƙarya yurad wanda ake watsi da shi saboda haka malamai suna wannan tambihi haka wannan hadisi da'ifun ne jiddan bai inganta ba sannan ya ambato ruwayar auza'i daga zuhuri daga urwa daga aisha wanda hadisin yake cewa inna allaha yuhibbul mulhina fi du'a Allah yana son masu naciya a addu'a wannan hadisin yana cikin az-du'afa na al-uqayli da kuma littafin addu'a na tabarani ya kawo wannan hadisi akwai shi a cikin littafin al-kamil fi du'afa na ibn adi sai dai hadisin yusuf ibn safar ne yusuf ibn safar malamai sun ce da shi kazzab to magaryaci ne in malaman hadisi suka ce mutum magaryaci ba wai suna nufin yana yi wa mutanen gari ko wajen kasuwancinsa ƙarya ba a'a suna nufin ya yi wa manzo Allah ƙarya inda suka ce wani makaryaci ne to ba wai suna nufin ƙarya da zai yi wa babansa ko babarsa ba a suna nufin ƙarya da yake wa manzan Allah kuma aka mutum ya saki aka fama shi sau ɗaya ma ya yi wa manzan Allah ƙarya ya tashi daga aiki a gurin malaman hadisi in ya tuba wannan tsakanin shi ne da Allah Allah yana karɓar tuban wanda ya tuba duk laifin da mutum yake ya tuba Allah zai yafe masa wannan tsakanin shi ne da Allah amma shi da malaman hadisi sun yi sun yi ban har abada ba sake waiwayarsa ba ya je can da hadisansa za su samu a wajen wasu ingantattun mutane to wannan yusuf ibnu abi safar ko yusuf ibnu safar yana ruwaya daga awal uza'i da imam al-bukhari yake cewa kana yakzib mutum ne da yake yin ƙarya ma'ana yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya rawaito hadisai da yawa daga al-auza'i a cikin su kuma yayi wa auza'i ƙarya da al-auza'i bai karantar da wannan hadisai ba saboda ka wannan hadisi ne mawdu'u hadisi ne wanda yake bara gurbi kwarai da gaske abinda aka sani maganar auza'i shi kansa auza'i shi kansa yana cewa afdalud du'a al-ilha'u 'ala Allah wa at ilai auza'i yana cewa yana daga cikin maganar da ake faɗa shine mafificin addu'a ciya ga Allah da kaskantar da kai zuwa gare shi wannan maganar auza'i ce ba hadisi bane ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka Isa ibn Yunus ya rawaito daga al-Auza'i Isa ibn Yunus ibn Abi eh, ibn Abi Sa'd sabii kuma wannan ruwayar ita ce tafi inganci cewa ba maganar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama magana ce da Imam al-Auza'i ya faɗa shi kuma wannan da ya tashi sai ya juya ta ya ainihin mayar da ita maganar manzo sallallahu alaihi wasallama saboda haka wannan shi ma bai inganta ba hadisan da muka bayanin da muka yi da kuma hadisin farko su ne za su tabbatar maka da abin da ibn qayyim yake so ya ce a wannan babin wato babin yana nan maganar al'ilha naciya haka take ana kan naciya daga ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi da addu'o'insa za mu fahimci cewa naciya a cikin addu'a wannan abu ne mai ma'ana kwarai da gaske kamar yadda za mu ga a fasalin gaba akasin naciya din shine garaje ka rika ganin wato an makara har yanzu abin da kake so ba ka samu ba wannan garajen Allah baya san shi kaga tunda ba a san kai garaje ka rika gaggauto da abin to kaga ana buƙatar kenan ka naci saboda ka fasalin da zai ambata a gaba yana karfafar wannan fasalin da ya faɗa na farko tunda ba a san garaje to kenan ana san kai tayi ba gaggauta kai ta naciya kada ka rika ganin kayi kayi kai har yanzu shiru kamar an an aiki bawa garinsu ko an shuka dusa kada ka rika jin haka wa fi zuhud lil imam ahmad a cikin littafin az-zuhud na imam ahmad da ya rawaito daga ƙatada. qala qatada yace qala muwarriq muwarriq al-ijli wani tabi'i ne wanda ya shahara a zamaninsa da ibada da tsoron Allah da gudun duniya sunan shi muwarriq al-ijli muwarrik al-ijli yana daga cikin tabi'ai yana ruwaya daga irin su ibnu umar ah, radiyallahu ta'ala anhu wannan bawan Allah yana daga cikin maganganu yana da maganganu na hikima da kuma maganganu da suke nuna gudun duniya da tsoron Allah cikin maganganunsa yana cewa ma wajadtu lil mu'mini masalan illa rajulan fil bahri ala khashaba ban ga wani misalin da ya dace da mumini ba sai misalin mutumin da yake tsakiyar teku akan wata itace wato akan wani itace ba itace ba akan itace wato kamar yana cikin jirgin ruwa ne jirgin ruwa ya kife da su ya tarwatse shi kuma ya samu wani dan itace daga cikin falanki jirgin ruwan ya kankame ko ya hau kai yana tsakiyar teku saboda ka yi tsaga hannu yana addu'a ya rab ya rab ya naci ya ce to la'alla Allah azza wa jalla an yunjiyo kada ya fidda rai la'alla ubangiji ya fitar da shi saura ka sai ka ga da yadda yake ganin kansa guri ne wanda yake halaka ce kawai ga ta nan tsirararta ya ga halaka ga ta nan mararan amma saboda naciya sai ka ga ubangiji ya fitar da shi sai sa ba a san a fitar da rai a yi ta naciyar shi yasa ya ce ya do'o ya rab ya rab ya rab to guri ne da wataƙila zai kawai sadaukar kawai ce na wannan sai dai kai mutum ya yi ta salati ya ta kalmar shahada ya cika da imani a ya ta addu'a la'allallaha an yi najiyahu abinda baya tsammani sai ya ga sai ga ya samu to shi yasa ya ce fasulun sai wani fasali akasin wancan na baya al-ilha sai ce wa min al-afat التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد yana daga cikin cututtuka waɗanda suke hana a ga tasirin addu'a daga cikin irin matsaloli waɗanda suke hana a ga tasirin addu'a shi ne bawa ya yi garaji wa ya stabti al'ijaba ya rika ganin ansa addu'arsa ta yi jinkiri wato an yi jinkiri ba a ansa masa addu'arsa ba ce wannan zai ja masa matsala addu'ar ma a ce an fasa ansawa ko kai ne wanda ya aka cika maka na ce to na ma hana sai ka yadda za ka yi na ce ka haƙura zan baka zan baka amma ka na ce mu to na hana to yana daga cikin abin da yake jawo bawa matsala ya rika ganin in ya yi addu'a yau to kawai so yake gobe ya ga abin da ya roƙa wannan sai ya rasa ma gaba daya fayastahsira saboda haka idan ya ga an daɗe ba an sa masa ba fayastahsira sai ya yanki ya yanki addu'ar wa ya da'a ya al'ijaba ya addu'a ya daina ma addu'ar gaba daya to ya fara kwana ɗaya biyu uku sati ɗaya ila wata ɗaya ya ji shiru kai ina ga abin nan dai ba rabo bane kawai na hakura zikiran sai daina roko sai daina addu'ar sai ba la ce wa huwa bi manzilati man bazara bazran kamar mutumin da ya zuba iri ne a gonarsa aw garasa ghirasan ko yayi da shi na itaciya a gonarsa faj'ala yata'ahaduhu wa yasqi ya rika kula da wannan iri da ya zuba ko kuma wannan da shi da ya dasa ya rika kula da shi yana shayar da shi falamma staffa akmalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmala yayin da yaga kamar an dade bai kammala ya nuna ba bai kai kamalarsa ba bai kai nuna ba tarakahu sai yawa sai sai kyale shi wa ahmalahu ya watsi da shi sai ya daina kula da shi ya daina bashi ruwa shikenan sai ya mutu Ba haka wanda yake addu'a yana yi kamar ya yi zuba irinsa ne ko kamar ya dasa itacensa ne yana ci gaba da yi kamar yana shayar da wannan itaciyar ne ko yana shayar da wannan shukar da ya yi ne amma in ya ce kai shukar nan nina ta girma saboda ka yi watsar ya daina addu'ar ko addu'ar ba wani alamar shiru kake ji sai ya daina shi kenan kamar ya kyale wannan itacen da shan ne kenan sai ya mutu ba zai kuma shi ba zai kuma girma ba bare ya amfana da shi shikenan sai mutu to haka wanda zai fara addu'a ya rika ganin kamar an yi jinkiri wajen a bashi bukatarsa to da zarar ya samu wannan mutuwar zuciya ya samu wannan kareyar shikenan sai ya rasa ma abin da yake so gaba daya wa fi sahih al-bukhari min hadith abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadisi ya tabbata daga bukhari a cikin sayul bukari daga abu hurairata Allah kara masa yarda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana ansa addu'ar ɗayan ku matukar bai yi garaje ba ya ya rika cewa da autu na yi ta addu'a falam yustajab li ba a ansa mun ba wato abinda zai hana a ansa masa shine garaje idan bai faɗa haka ba to za a ansa masa kada ya fitar da kauna amma matukar ya fitar da kauna ya ma fara cewa ko a ransa ko ma a fili a zahiri yana gaya abokinsa na yi addu'an nan na yi addu'a shiru kake ce to shi kenan ya hana wa kansa samun abin da yake so ya samu sai ya rasa kaga kamar kalma ce dai da ba wata babba ba amma kuma tana da tasiri wajen ka rasa addu'ar kuma wannan kusan yanayin da muke ciki kenan da mutum ya dan yi addu'a ko ya je ya yar umara sa ya yi sa ya addu'a kawai jira yake kafin ya zo ma abin da yake so ya fito kwangila yake so sa ta fito in aure yake so an aiko ta aika to shi kenan da ya dawo kawai zira ido yake ga abin da yake nema ya in kuma ya ji kwana biyu shiru ba wata alama ba wani motsi to sai ga kuma ya fara dan nukurfa abin nan yana dan fara dan guna guni to shi kenan ya gama da kansa addu'ar da ya je ya yi ta rubuce ta rushe wa fi sai muslim hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim anhu daga shi abi hurairata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم أو قطيئة رحم ما لم يستعجل ba zai gushe ba ana amsa wa bawa addu'arsa matukar bai roki abin da yake saban Allah ne ba ko yanke zumunci matukar bai yi garaji ba wato duk wanda zai addu'a ta alkhairi addu'ar da ba saban Allah ne a cikinta ba wato ba addu'a ce da zai roki abin da Allah baya so ba abin da Allah ya hana ko addu'a da za zama akwai yanke zumunci addu'a da zai roki Allah ya halaka dan uwansa ko ya tsiya ta dan uwansa addu'a da da yake akwai i'tida a cikin ta ya zama addu'a ce ta alkhairi to Allah yana ansa ma wannan bawa matukar bai yi garaji ba kila ya rasulullahi wa mal isti'jal fa bai suka ce ya manzan Allah menene garajan qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu yace nayi ta addu'a nayi ta addu'a falam ara yastajibu li ban ga Allah zai an samun addu'a ta ba fa yastahsiru sai ya yanke daga addu'an nan inda zalika a wannan lokaci wa ya da’u du'a ya bar addu'a to in yayi haka to shikenan ya kallama kansa kuma babu wani abu da zai kara cewa ya nema ba a yi masa batun da bai yi naciya ba وفي مسند Ahmad min hadisi Anas. a cikin musnad ahmad hadisin anas dan malik qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazalu al-abdu bi khairin ma lam yasta'jil bawa ba zai gushe ba yana samun alkhairi matukar bai yi garaje ba qalu ya rasulullah kayfa yasta'jil ya ma'aikin Allah yana irin ya zai yi garaje qala yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li yace na roki ubangiji na bai an samun ba saboda haka yayi tai muwarriq al'ajili wanda muka ambata ɗazu yake cewa na roƙi Allah wata bukata ta ko ina roƙon Allah wata bukata ta tun shekara ashirin ban samu ba ko ban yanke ƙauna ba shekara ashirin yana addu'a bai samu abin da yake roƙo ba kuma ya ce ban kuma yanke ƙauna ba zan ci gaba da yi to haka ake so bawa idan bai yanke kauna ba bai fitar da kauna daga ubangiji ba wani abun lokacinsa ne bai yi ba kana ga kamar kai yanzu ne ya kamata ka samu shi kuma ubangiji ya san ba yanzu ne ya dace da kai ba in aka baka shi yanzu to zai zama ka matsala ba za ka more shi ba za ka ji daɗin shi ba rayuwa ba ta yi kyau ba sai a ɗan bar ka ci gaba kai kuma da addu'a lokacin ya sai ga ka samu aka wa baya fita kauna abinda baya zato sai ka ganshi ya yi ko abinda ba za ka zato ba sai ka ga ubangiji ya yi maka wannan abu ka duba ya ikwanul musulmin a masar tun 1927 suke gwagwarmaya tun da 1927 suke gwagwarmaya suke ta gwagwarmaya ba komai kuma suke so ba illa samu kujerar <laughs> kujerar miliki babban hadafin kenan a samu gwamnati to aka yi ta artabu iri-iri tun lokacin eh, jamal nasir lokacin anwar sadat lokacin mubarak lokacin jamal nasir sun zaci ma kamar sun samu tunda nasir ya musu alkawari cewa su goyi bayan fatinsa in ya ci zaɓe kuma aka hamɓarar da malik fu'ad to shikenan zai jawo su abubuwan da suke bukata na mukami a cikin gwamnati zai ba su karshe shi ga shine ya rika kashe shugabannin su da ya hau kawai sai juya musu baya sai aka shiga musu kulle kulle sai a je a kamo wani a kamo wani a ce an same su za su juyi mulki suna shirye makarkashiya suna kaza suna kaza a je a dankara su a cikin kurkuku wasu a kashe su a kurkuku wasu kuma a cikin har su tsufa aka suka yi ta yi aka kashe da yawa daga cikin wasu suka yi hijira wasu ka wasu ka fara ma dan sunkuru yau su kashe wancan gobe su ka gade kai wannan duk babu zai ba zai sa a samu hakura haƙura suka zo suka shiga cikin harkar siyasa tsindum aka ce an an an haramta wannan kungiyar ta ta zama haramtacciyar kungiya ba duk ma wanda aka samu yana tutiyar shi da kungiyar da za a kama shi yana ya shiga wata kungiya haramtacciya suka suka zo suna tsayawa a zaɓe a matsayin independent wanda ba ƙarƙashin wata jam'iyya ba to amma duk abin da kake yi an san ka ba a buƙatar ko ka shiga ƙarƙashin jam'iyya ko ba ka shiga ba nan ma kuma sai za a yi zaɓe a je a tattara ire-iren su duka a tattara su a je a ɗaure su in an gama zaɓe sai a sako su don da aka san zai tsaya zaɓe <laughs> zaɓen ɗan majalisa dama ai bai wuce tsaya zaɓen ɗan majalisa ba ba wani mukamin da bai isa ya tunkari zaben shugaban kasa ba ya isa kamar zaki ne a keji a tura masa dan akuya a ce su fafata <laughs> kasa wadda fafatawar ba to wannan zaben dan majalisa din ma in suka tsaya aka san a gunduma kaza wani ya tsaya a guri kaza wani ya tsaya sai a ji a tattara su da a ji a daure su sai an gama zaɓe sai a ce a suke su haka suka yi tai suka yi suka yi sai ya zuga shi ta yadda yadda ba sa zato ta hanyoyin da suka bi bai ba su abin da suke zato ba wasu yara ne a titi akan titi da kwalaye suna ba mayi ba mayi wannan ba mayin ta kori ta koran musu mubarak aka zo aka yi zaɓe aka yi ta ƙoƙari ya za a yi murfiya a yi makarƙashiya aka ga abin ba zai yi ba 'yan ba mayi ɗin sun cika titi matasa kusan miliyan guda sun fito kan titi suna wannan suna cewa kuma ga abin da muke so ba ma san kaza birni da ƙauye to dole dai aka haƙura aka ce kai a dai ba yadda za a yi a sakan musu shi muhammad mursi ya sha sha an sha kama shi a je a daure shi yayin shekaru a sako shi ba an sako shi sai ka samu da wata daya an kuma dawowa an kuma tafiya da shi an kuma shirya wani laifin wanda za a je a yanke shekara goma kuma sai an gama shekara goma sai kuma dawo a ce an kuma samun shi da wani laifi yaushe ma ya dawo gida har har ya yi laifi to abu mamakin wato har ya ci zaben na a gidan haya yake gidan haya ma ba wani gida babba ba apartment ne da shi dan guda daya a wannan apartment an sha zuwa a tafi da shi a je a daure shi sai gashi wanda yake zuwa ya kama shi je daure shi ya zaira can daure shi kuma yanzu a zo a tafi da shi can gidan wancan a sa shi a sanyi sanyi sanyi ba ma abun yana da hadari sai an yi da gaske don tajriba ce Allah ne zai so ya jirraba su sun jima suna ta wannan gwagwarmaya suna so sai abu kujerar to Allah ya ba su to sai kuma ga mai me za su yi yanzu ne za a ga kuma su me za su yi wannan tajriba ce ba ba wata ni'ima ba ce jarraba ce jarraba ce sai dai a yi ta musu addu'a saboda tunda suna suna wato magana da muryar musulunci idan suka samu matsala to fa shi kenan sai a rika ganin cewa to musul masu masu masu da'awa musu ashe su ma makare ta ne su ma ashe duk yan iska ne Shi kenan kuma ko na kirkin ya fito ma yana sai ka ga cewa kawai jama'a tun da jahilai ba abinda su suke so su ga abinda suke bukata sun samu to kaga wannan jarraba ce kwarai da gaske ba ba kankanuwa ba shahid anan komai lokaci ake jira in Allah ya bai lokaci bai ba ba ka samu ba sai lokacin da Allah ya so ka samu sannan zai baka to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mai addu'a ya rika garaji ya rika hakuri ya yi ta ka kuma ya gaji kuma ya sani addu'ar sa ba ta faɗi ba haka nan ba ta faɗuwa ƙasa banza duk komin daren daɗewa zai ga tasirin ta kuma bai gani a nan ba kuma bai gani ƙwaro-ƙwaro ba to tana da tasiri shi ne bai gani ba game da annabi ya faɗa ko dai a an sa masa ya samu abin da ya roƙa ko kuma a ture masa a ije masa wani bala'i wanda ba don wannan addu'a ba sai ya sauka a kansa shi bai san da shi ba wannan addu'ar ta sa ubangiji ce ku raba ku ɗauke masa abu kaza da da na kaddara faruwarsa a kansa a janyi shi bai san wannan ba amma gani yake kamar shi bai mori addu'ar tashi ba kuma Allah ya aje masa wannan addu'ar sai ya je Laran lahira ranar da kowa yake neman abin da zai ƙara nauyaya mizanin sa na aikin lada da shi a lokacin kawai a fito masa da tirin talin addu'o'i da ya ta yi ana ta aje ladansu a ce a sa masa a mizanin hasanat ɗinsa wani irin farin ciki ne ba zai ba a rana? kaga wannan ashe sai ya yi haƙuri zai samu irin wannan damar na'am faslun wa idza ijtama'a ma du'a'i hudurul kalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub wa sadafa waqtan min awqat al-ijabati sitta wa huwa ath-thuluth al-akhir min al-layl wa 'inda al-adhan wa bayna al-adhan wal-iqamah وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى يقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الدائي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه بالمسألة وتملكه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مذلة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم ما ليت فصل وإذا جمع الدعاء حضور القلب ce idan kuma idan addu'a wato ta tattaro halartowar zuciya ta bawa wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi ala al-maqlubi da haɗowar zuciyar gaba ɗayanta a bisa abinda yake nema abinda yake addu'a Allah ya bashi wa dafa waqtan min awqatil ijabati sittati sannan ya dace addu'ar ta dace da wani lokaci daga cikin lokutan nan shida da ake karɓar addu'a a cikinsu wahiya su ne a thuluthul akhiru min Su da sun ƙarshe ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare wa inda al'azani da lokacin kiran sallah wa bainal azani wal iqamati da tsakankanin kiran sallah da iqama wa adbaris salawatil maktubati da bayan salloli na farilla wa inda su'udul imam yawmal jum'ati 'ala al-minbari da lokacin da liman ya hau minbari ranar juma'a hatta tuqfa as-salah a gama sallah wa akhir sa'atin wa akhir sa'atin ba'da al-'asr min zalika al-yawm da kuma wato sa'ar ƙarshe bayan la'asar ta wannan ranar juma'a din wasa dafa khushu'an fil qalbi addu'ar ta dace da khushu'in da yake zuciyarsa wato kaskantar da kai ta zuciya wankisaran baina yadayin rab da ainihin kaskanta da tawalu'u gaba ga ubangiji wa zullan lahu da kaskanta ga ubangiji wa tadarru'an wa riqqatan da ainihin kaskanci da da ainihin eh, sassayen zuciya da zai yi da zai gabatar ga ubangiji wastaqbala da'i alqibla kuma mai addu'a ya fuskanci alkibla wa kana ala tsahara kuma yazan yana da tsarki warafa ya yadayhi ilallahi ta'ala sannan kuma ya ɗaga hannunsa zuwa ga Allah ta'ala wa bada'a bihamdillahi wassana'i alayhi ya fara da godewa Allah da yi masa kirari sun sanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sannan kuma ya biyunta ya biyunta da yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama bawan Allah kuma manzansa sun maƙaddama bai na dai hajjatihi a tauba sannan kuma ya gabatar da tuba gaba ga bukatarsa wal ya gabatar da da istighfari thumma dakhala ala Allah sannan kuma ya shiga ga ubangiji wa alaha alaihi fil mas'ala yana ce masa wajen roƙo wa tamallaqahu ya marerece masa wa da'ahu raghbatan wa rahba sannan ya roƙe shi yana mai kwaɗayi yana mai tsoro wata wasala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi sannan ya kama kafa zuwa gare shi da sunayensa da sifofinsa wa tauhidihi da tauhidinsa wa qaddama baina yaday du'aihi sadaqa ya gabatar da sadaka gaba ga addu'arsa wa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abadan irin wannan addu'a dauya dauya a ƙi karɓar ta har abada wala siyama musamman ma إذا صادف العتية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مذنة idan ya dace da addu'o'in da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya nuna ana samun karɓa addu'a da su, au an na muta zambi azami ko kuma addu'ar da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ba da labarin cewa ta kunshi ƙunshi alismul azam sunan Allah mafi girma. ce to idan aka samu wannan to addu'a za ta samu shiga da karbuwa a wurin Allah anan ibn al-qayyim ya haɗa wato aukatul ijaba lokutan da ake karbar addu'ar bawa da kuma adabu da'i wato irin ladubba da ya kamata mai addu'a ya zama yana da su yayin da yake addu'arsa irin yanayin da ya kamata ya fara addu'ar yana ciki da kuma yadda zai yi lokacin da yake addu'ar ko ma kafin ya fara addu'ar su ne anan ibn qayyim ya dunkule ya mulmule ya ture su ya faɗe su a cikin waɗannan tsirrika waɗanda suna buƙatar sharhi mai tsawo kuma gashi ala abdullahi ya ce mun lokacin ya ƙare akwai buƙatar mu yi magana akan auqatul ijaba da ibn qayyim ya ambata ya faɗi lokuta shida wanda ya ce lokuta ne da ake karɓar addu'ar bawa a cikinsu wanda za mu faɗi kowane lokaci da dalilin da ya sa ya zama na lokacin karɓar addu'a wato nassin da ya nuna haka sannan mu ma ambaci wasu da bai faɗa a nan ba wato ba shida ba ne kaɗai akwai ma wasu sun ninka abin da ya faɗa sau da za mu faɗi nashi sannan kuma za mu ƙara akan nashi sannan kuma mu yi bayanin waɗannan ahwal wato halin da ya kamata bawa ya kasance kafin da lokacin da yake addu'a halayen da ya kamata ya zama a cikinsu yayin da kafin ya fara addu'a da kuma lokacin da yake addu'a da kuma dalilan da suke tabbatar da wannan abin da ya faɗa a darasinmu na gaba insha Allahu da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana tambaya yake cewa meye sahihancin labarin da yake yaduwa dangane da kisan marigayi Sheikh Jafar Muhammad Adam Allah ya ji kansa a wani audio da ke nuna cewar kai ne kake bayanin cewa tsohon gwamnan jihar kano ala ibrahim shekaru ne ya sa aka kashe shi domin audio ya fito da sunanka kuma wasu na cewa kwaikwayon muryarka aka yi to wannan maganar wannan audio na yi shi na yi shi ne hannu da shi ko ina wannan kusan tun bara yake barama kuma barawa can ne a maiduguri ya fara bayyana ba ma a kano ba amma su ma can maidugurin aka ce musu a kano ne su kuma 'yan kano ba san shi ba da kuma a kano aka yi abu kuma wanda ake magana a kansa a kano yake kuma mai gana a kano yake amma dan kano bai sani ba duk <laughs> agatun tun daga nan an samu abin da malama da suke cewa na kara a matani odiyan ba gaskiya ba ne ba wani ne ba ko da aljibiriyar ta yi kama da tawa ba ni ba ne ni ma haka na ji an ce ana faɗa amma ba ni ba ne eh, duk maganganun da muka yi a kan a kisan marigayi shi jafar mahmud adam maganganu da muka yi shi wato gaba ɗaya a group hatta lokacin da wannan wata takarda ta fito ta intanet mun tara mutane mun musu jawabi mun faɗi a matsayinmu game da takardar da takarda ce wanda aka ciro ta daga intanet intanet komai akwai a ciki babu abin da ba aka samu a ciki ba musamman ma inda aka buga ta wani abin da shafi ne wanda an san shafi ne na suke fada ma da musulmi don za ka ga abubuwan da za ka ga a ciki ya zagin manzan Allah karara a cikin shafin saboda wanda suke ba musulmi ba ne kuma ba su damu ba a zagi manzan Allah a zagi ba abin da ya dame su saboda haka wannan ba gaskiya ba ne mun yi jawabi na yi wannan jawabin a kano a wajen tafsiri lokacin da abin ya dan fara shigo a kano na yi wannan dogon jawabi a kan wannan kuma an ɗauka ƙarshe kwanan nan har a facebook a shafina na facebook na rubuta wannan a kan wannan cewa ƙarya ne to amma haka dai za ka yi ta maimaita abu kuma tsammani na shi wanda ya yi shi mai maganar a ciki shi ba wai yayi dan a ce ni ne ba kawai da rashin sa akai ko sa akai zance muryarsa ta yi kama da tawa amma shi karatunsa yake wani littafi ma ne yake karanta ne wanda ban taɓa makaranta da shi a rayuwata ba yana cikin karatun ya zo ya yanke karatun ina jin daidai lokacin da takardar ne ta fito to bai tsaya ya yi bincike ba ya tace kawai saboda hamas da kishi da abin nan ya zo ya rufe littafin karatun sai da yawan nan jawabi aka ɗauka sannan ya ce to za mu ci gaba da karatun wani littafi ne na sa'idi littafin abdurrahmanu sa'idi ne da ni ban taɓa makarantar da littafi ko ɗaya na abdurrahmanu sa'idi ba sai ya ce to za mu ci gaba da karatu to da aka tashi aka datsa iya wannan wanda ya samu kuma ya rasa kowaye sai kawai ya yaba sunana shikenan kuma sai ta yawo kowa ya gani ta ce aini ne aini ne wanda ita musu da shi wanda duk ya san yadda kake karatunka mutum yana jin karatukanka wani abin yana ji ya san kai ne ko ba kai ba ne mu a tsarin karatun ma ba ba kiran sunan wani mutum a nan cikin najeriya mu ce wana wana muna tuhumar ka da kaza da kaza bai da wani amfani ko yan bida da muke musu raddi ai ba kiran suna sai dai mu faɗa su ta jin haushi amma ba cewa muke da wani muke nufi ba ko mu bada da adres ɗinsa ko mu ce na guri kaza ɗin nan da za ka same shi a a yanki kaza da kama kaza gidansa guri kaza ba ma wannan sauraka wanda ya san yadda muke kaddamar da karatu yana ji ma ya san cewa kai wannan wannan baya da alaka da karatu na ba haka nake karatuka na ba sauraka duk bayanan da zamu yi akan wannan matsala din mun yi shi kuma galibi muna daukan matsaya ne guda daya abinda na faɗa shi sauran 'yan uwa abokan da'awa zaka ji sun faɗa a ko ina ne ba zaka ji wani wanda abokan wanda muke tare da su a harkar da'awa yana faɗa wani abu wani kuma yana faɗa wani abu ba ba wannan saboda haka wannan ban san daga ina yake ba ban san daga wata ma jiha bane shi mai karatun ma shi ma ban san da zai yi dai da zai taimaka ya fito bayyana kansa ya ce kun gani ne nayi amma ni ma na fahimci kuskure ne na janye kaga da duk an huta ma wallahi Wannan ya ce menene ma'anar tadlis a ilimin hadisi wannan sai dai a makaranta ba zai yi ba irin wannan darasi ka tsaya ana magana tadlisi kai ba lalle ka gane da wuri ba su ba ba sauraro ta musu lokaci zan yi sati biyu da suka wuce an tambaye ka game da zikiri bayan sallar farilla akan cewa za a iya karanta su duka sai ka ce kul ah, sai ka ce mutum zai rika canzawa kana nufin ba zai karanta su baki ɗaya ba lokaci guda to tunda har ka fahimta ka bai kamata kuma ka sake a dukkan addu'o'i ko azkar na annabi sallallahu da suka zo a munasaba a guri munasaba ɗaya amma da lafuzza daban-daban malamai suna cewa wani lokaci yayi wannan wani lokaci wani lokaci wani sai saboda haka sunna shine kai ma ka rika nawa'awa yau in kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan ko in kai wannan sati ɗaya sati na gaba ka canza ko wata ɗaya da zama kai ma kana canza wannan ita ce sunna din ce kamar kamar addu'ar bude sallah du'aul istiftah ran kala goma sha saboda ka ba wai lokaci ɗaya duk zaka hada wannan ka hada wannan ka hada wannan ka ce duk ka bige su kai su gaba ɗaya ba a'a sai ka raka karkasa yau in kai wannan gobe kai wannan akwai wanda yake a farilla akwai wanda a nafila annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai a nafila to haka ma wannan yaushe mai azumi zai addu'a bayan ya sha ruwa ko lokacin shan ruwa lokacin shan ruwa lokacin da ya kasa ya tsare yana jiran liman yana jiran liman ya kira wannan kuma ya ce ubangiji ya keɓanta da sanin ya keɓance kansa da sanin gaibi sai kuma waɗanda ya sanar da su wani abu daga annabawa da mala'iku to shine yake cewa menene matsayin wanda suke da wani abu kuma wanda ke suke da wani abu mai kama da sanin ilimin gaibi sai ya ce na ɗaya kamar malaman ilimin falaki waɗansu daga cikin likitoci waɗansu daga bayan Allah na ƙwarai masu cewa an yaye musu sun ga wani abu na ilimin gaibi da sauransu to a duka waɗannan abubuwa mun sha magana a kansu ilimin falaki ba gaibi ba ne ilimi ne kamar yadda ka san na sha misali ce kamar yadda ka san gobe laraba jibi alhamis ba ta zo ba amma ka san hasan za ta zo saboda haka sunnar Allah ta gudana ta gaba abin komai Allah ya sanya masa alamomi da ake gane shi to wannan wanda ya san alamomin shikenan zai gane ba ba wata wahala shi a gurinsa ya san cewa gobe zawali zai kama kaza la'asar za ta kama kaza magariba za ta kama kaza ko wannan watan ga zai yi nukusan ko wannan zai cika da sauransu lissafi ne da alamomi da Allah ya sanya a cikin sama wanda waɗannan alamomi ɗin su ne da su ake ake lissafin shekara kamar yadda Allah shi huwa zai ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab wanda shine hisab din ma khalaqa Allah zalika illa bil haqq sauraka ubangiji ya ajiye wannan domin ya zama na alamomi ne na tambaya wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun sauraka duk wanda ya san waɗannan burujan din da Allah ya sa su manyan taurari guda goma sha biyu na lissafin shekara wanda ya san su ya san yadda suke hudu a cikin manazil ɗinsu shi kenan zai san wannan lissafi abu ne da ya kasance tun kafin zuwa musulunci laraba ma suna da wannan shi yasa alqur'ani ya gaya musu ya yi musu wannan ni'ima ce musu shi yasa alqur'ani ya faɗa ba wani abu ne da ya zo daga baya tun kafin musulunci zo larabawa sun san wannan layla وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا sinina wal hisab saboda haka ubangiji ya sanya waɗannan ala wanda duk ya karanta ilmul hay'a zai san wannan karatu ne idan ka karanta ilmul hay'a za ka san wannan saboda ka baya cikin abin da ake cewa gaibi eh, cina cewa ya za a yi san ya za a yi ta san gobe za a yi zawali sha sha biyu da kaza wannan ilimi ne in ka je ka tsaya ka koya za ka san ya aka suka san haka ba gaibi ba ne kamar da ibn taymiya yake maganar kusufi a cikin littafin sai yana maganar kusufi kusufi na rana ko kusufi na wata cewa da wuya ma su haɗu masu ilmul falak ilmul hai'a su ce lokaci kaza za a yi kusufi kuma ka gaba ba a yi ba ce saboda an san lokutan da ake yi ga lokacin da wannan yake kasancewa kusufi na rana yana kasancewa fi layalil israr wannan kuma na wata yana kasancewa fi layalil idbar ibdar haka duk sanda za a yi kusufin wata za a ga a tsakiyar wata sha biyar. lokacin da yake zama bajis to a lokacin ne ake samun kusuri ba a samun shi a farkon farkon wata daya biyu ko karshen karshen wata ita kuma rana tana kusufi ne galibi a karshen a karshen abin nan layalin israr karshen wata ba ta yi a farkon wata ko a tsakiyar wata sai a karshen wata to saboda haka akwai abubuwan da duk wanda ya karanta zai abin da yake cewa in suka yi ijma'i suka faɗi lokacin da zaka to da wuya ma su yi kuskure da wuya ma ka ga cewa abin kuma gashi nan kana gani yau da gobe ai ce maka gobe karfe kaza da kaza da yake yanzu injinan ganin ta gudun taurarin da waye da waye duk sun an kara samun su wanda da ba a da su shi yasa abin yanzu ya fi sauki ma sama da da saboda ka ba ba da alaka da gaibi to likitoci ban san ta ina suka san gaibi haska cikin mace ce su ce dan namiji ne ko mace to bai gaibi a ciki sun haska sun gano gaibi wanda baka gano komai ba amma ya haska ya hango sai ka ce ga san gaibi sannan wa ya'lamu ma fil arham da Allah ya ce ma fil arham ba man fil arham kulafa ma ma fil arham ma din nan tana nufin duk abin da yake da alaka da yaron ajalinsa sa'idun aw shaqiyun ghaniyun aw faqirun Hmm? mutumin da yake hasanul akhlaq ne sayyul akhlaq ne mai ilimi ne ko jahili ne ɗan kasuwa za a yi ko kuɗin siyasa za a yi ko kuma malami ne wannan duk yana da alaka da mafil arham akwai likitan da zai iya gaya maka wannan to wannan shine abin da Allah yake banta da sanin wa ya'lamu mafil arham amma dan kawai ka san yaro ne ko mace ne wannan baka san komai tukunna san komai to wannan shi shi ba ce wa ya alamu man fil arham ma fil arham ban san ina ne likita zai san wani abu gaibi ba bayan Allah da yake magana akwai sufaye da suke da awar kashe ai musu mukashafa saboda ka nuna musu wani abin da bai zo ba zai zo akwai abin da musulunci ya san zai iya faruwa akwai abin da ake kira firasa akwai firasa akwai ilham Allah cusa maka wani abu kana zaune a ƙarƙashin wani gini sai ka ji zuciyarka ba ta gamsu ba sai ka ce kai mu bar bayan ginin nan kuna tashi sai ginin ya faɗi to wannan firasa ce ilhami ne ka ilhami ne ubangiji ya maka firasa kuma wani alamomi ne za ka gani ka yi hujja da alamomin akan wani abu kana iya ka dace kana iya ka abin nan wani ya fito da gida haka sai kaga alamar fuskarsa haka ta dan canza ya dan yi shiru sai ka kalle shi ka ce kai fada da matarka wallahi kamar ka sani firasa ce kawai wasu alamomi ka gani kaga ya shiga lafiya yana fara'a yana yan wake-wake kuma ya fito ya fito ya ke magana idan sai yana jujjuyawa to madam ce to kawai da ka tashi sai ka ce ka yi fada da ta kace wallahi kamar ka sani to haka ba za ta ya san gaibe ba wasu alamomi shi ma ilmin firasa littafai ma ne ake da su in ga mutum kaza kaza kaza to da wuya ne ba kaza ne ba Ka ga mutum kaza kaza kai wannan zai fushi wataƙila wasu alamomi ka gani ta ya zama mai fushi din ta kuma ya zama ba ya da fushi din wannan firasa ake ce mata to idan aka yi rashin dace wani ya yi irin wanne ya canka sai ce ni wasa ne mu irin mu baka san matsayin da muke da shi a gurin Allah ba canke ne fa Allah ya sa ya canka <laughs> to sai ya gini ya yi ta gine-gine kuma akan wannan manya-manyan gine-gine a cikin tafsirin suratul hijr na abin nan 2010 eh, karkashin inna fi zalika laayatin lil Na yi dogon bayani akan firasa saboda ka je ka nemi to to kaji wanda ya rike mana ka zanna shi ai kawai kai shiru ka bar shi haka ya je ya ji gaba daya karkashin inna fi zalika laayatin lil mutawassimin al tawassum wasu malamai sun fasara shi da al firasa irin wannan canki din to ga wannan ba sunan shi gaibi ba to wanda kuma zai da'awar ilimin gaibi ya ce ya san gaibi wannan kuma an san cewa ya shiga gonar ubangiji an gane ko Wannan ya ce a gaya masa matsayin waɗannan littattafan hadisan al-muktarul ahadith da bulugul maram to muktarul ahadith wannan kwashe-kwashe ne gaskiya ba ka yi a hankali wato kamar wanda ya je ne yana yin itace a jeji da daddare kaga zai hado da miciji ya bai sani ba kwashe-kwashe ne littafin ba asali wanda ya rubuta ya harada littafin ba malamin hadisi ne bai da ma'alaka da ilimin hadisi eh, saboda haka wannan ba ba littafi ba ne na anasu da shi bulugul maram wannan littafi ne na ilimi na babban malamin hadisi ne wanda a zamaninsa ba aika masa ba aqimatin nisa an yalidna mithla al-hafiz ibn hajar shi mata sun zama bakararai akan su kuma haihuwar wani mutum kamar hafiz ibn hajar shi mai littafin bulugul maram shine wanda littafin da yawa sharhin bukhari sharhin da yawa bukhari har gobe ba a samu kamar sa ba haka a cikin hadisin a cikin littafin yayi shi ne saboda malamai su a san ina suke ɗauko hujjojinsu lokacin da suka yi fatawa ko suke bayanin wasu kunce-kunce na shari'a sa masa bulugul maram min adillatil ahkam haka a ciki zai kawo hadisi zai ce sahihi ne zai ce hasan ne zai ce dhaifi ne zai yi bayanin kowanne gwargwadon yadda mai karatu zai fahimta saboda haka yadda ka a ciki yana cewa akwai sahihi akwai hasan akwai dhaifi to mun san kuma mai kake so ka ji bayan ka ji yadda yake ba haka yake babban malami ne sai dai littafi ne wanda sai wanda suka kware a harkar hadisi da fiqh za su iya karantar da shi shi yasa za ga da yawa sai ga wani ya ce maka ya haddace hadisi ya ya karance bulugul maram amma sai ka kasa ganin tasirin bulugul maram din a jikinsa saboda irin karatun nan ne aka yi kawai ba ni gishiri ba ka manda shi kuma wanda yana maganar mace ajnabiya wato wacce ba maharramiyarsa ba ba matarsa ba kuma za ta zo eh, kasuwa da shiga wacce take ba mai kyau ba ka zo harkar kasuwanci to waya zai yi abinda Allah ya ce za ka yi wa kullil mu'minina yaghuddu min afsari in musulma ce kai mata wa'azi ba an halatta maka ba dan kana dan kasuwa shikenan ka daddare idan ka kace ai kai kai dan kasuwa ne kasuwanci kuke wallahi ba da kai da wanda ba dan kasuwa ba duk dai kuke anan Jin mu'mine Allah ya ce mun kana jin kai mu'mine ne to da kai a ce. sai dai in ka da kanka to kuma wannan wata matsala ce wasu wasu kace taka wai sai ce a ba shi addu'a ba wata addu'a ya hudu ita ce addu'a <laughs> eh. idan musulma ce kana da dama ka yi mata wa'azi watakila daga ran nan ta canza da zan zasu kada ka ce kar ka yi asara kwastoma ko kwastoma ka ce kai mata gaskiya ma ka rasa ta Allah zai kama ka wani daban dangane da ganin Allah aljanna bayan shigar mummune aljanna to wai in suka wai wanda ya sake buƙatar ganin ubangiji zai kuma gane shi la ce lahum ma yasha'una fiha wala daina mazid haka abinda nake so zai samu haka duk abinda kake so a aljanna ba za ka nema ka rasa ba za ka kaddara za ka gani za ka ƙara gani insha Allah sai kuma sanarwa ta cewa akwai littafin fatoyin azumi na watan ramadan na shi abdullahab abdullahi kano wanda an sake buga shi sabon bugu na wannan shekarar 1433 ah, sauraka na san yana nan ko wurin yan agaji ko wurin dai wanda aka dankawa sai kuma wanda ya rubuto yake neman yan uwa a taya musulmi da suke wuraren da ake faɗace-faɗace da kashe-kashe a taya su da addu'a akwai wannan buƙatar a yi ta addu'a Allah ya tsare jina na musulmi ya tsare su ya tsare dukiyoyinsu ya tsare 'ya'yan musulmi da matansu duk inda musulmi yake a ƙasar nan Allah ya tsare shi Allah ya tsare shi duk wasu wahalhalu da ainihin damuwa da tashin hankali da suke ciki Allah ya yi musu wani addu'a ce da ana yi ta kuma ba za a daina ba insha Allah haka wannan su ne tambayoyin da za mu ansa da fatan abinda muka yi daidai Allah ya yi mana tarayya gaba daya cikin lada abinda kuma muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi